من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda yake da tunani da izina da lura yadda rayuwa ke tafiya zai shiga taitayinsa sacin da ya wuce aka sa ko suna cibi ko afirka cibi ne muke ba da hutun sallah shi ka ce jiya aka yi yanzu ramadan ya zo cikin mako wanda suka tafi suka mutu da yawa wannan rayuwan yanwa mafarki ne wanda allah ya ba shi ruhi imani to shi zai more wannan rayuwa shi sa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa yan ajanna wani irin mutane ne wanda su ne mafi yawa cika ajanna wani irin mutane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda biyu ne wanda yake jin tsoron Allah da wanda yake da kyakkyawan hali su ne ka lallaba janna su ne a ciki a takwa wa husn kulik rayuwa ya kamata mai tuba da karatukan da muke yi tafiya rayuwa ike yi ba gaggautawa shi aka tambaye shi wace irin rayuwa ne mutane a wuta wuta an shiga wuta yan jahannam wanda sun fi cika jahannam kamar suwaye ne shi ce wanda ba sa kama su da ci mutunci mutane da zagi harshe da kuma farji in kagin wuta ya cika in wuta mafi yawa ba mu da shigo da su shi harshe da farji shi zai cika wuta yan hannu mafi yawa su ne lokaci ya yi zan ba da hutu yau zan karanta jis kamar uku amma izinan da nake so ku yi ya kamata akwai kari mu samu cigaba da imanin samu cigaba da tarbiyyar 'ya'yan mu farka don mu koma ga allah kuna ganin abubuwan da suke faruwa tashi hankalin ya isa a ah, shanin allah a ji tsoronsa ba ma tarbiyyanta da mu kuma a jini musulunci allah yake kiyaye kayansa kwanan na aka kawo yaran mata guda biyu sun balaga yaran mata ne suka yi hijira daga kudu ba abin da so ba abin da suke so shi a jini iyayen suna da komai amma an kasa rike su in kuna ji yadda aka rike su da wanda ya rike su ike so ya lalata da su yaran mata suna maka magana shi ka kuka malam ba sa babban riga ko cikan baki shi na jinin ba shi na atakwa wa husnul khuluq yanzu na kwace su na aje na nemi hukuma su shiga ciki a nemi mutane kirki su aure su to inda yaran mata su fita daga kudu ba abin da ya kawo su a nan shi kalmar shahada ba su da kowa abin zai baka tausayi amma 'ya'yanmu ba ma tarbiyyantar da su wannan alabarwansa Sau da muna fata yau zan ba da hutu amma akwai sakon da za mu yi saboda in in kuna ji abubuwan da suke faruwa yanzu wata mace ta bugo mu daga makarfi wani kawai ana kira wane ne doya mace ce fa ta fito ta ce manzan sallallahu alaihi wasallam burakun ne manzan ya hau ya hau sama manzan ya doke ta ya hode ta a baya kuma kullu tana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fai yanzu an shiga dakinta an cika daki da waje motoci suke zuwa ana tabaruka annunta inda har al'umma lalacewa al'umma za su ke haka wala muna cikin tabewa mace kaza ma ba sayin ta ba da ta tsini ta ce wai kullum tana gan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ta haiwaye makociyanta ne ta ce malam ka gan jama'a da motoci ita ta zama wani karamin Allah waɗannan gidadancin da wannan kawancin da wannan tunanin abun tausayi ne kuma ba wanda za su yaki wannan akidan shi ku da kuka karanta akida Allah ba zai fasa ba zai zabi mutanen kirki wanda su kare wannan ajini waɗannan tabi'an ta tabi'an da waɗannan mummunan tabi'an nan shan yaki wannan tabi'an nan Allah ya samu cika da imani tunda yau shine karshen karatu zan ba da hutu na ramadan akwai tambayoyin da ana ajiye suna so insha Allah za karanta ka dan kafin mu dan karanta wani abu a baku hutu bismillah malam fitar da zaka gwal da mata suke ado da shi malamai sun yi sabani a kai amma ba su yi sabani ba macin da ta tara gwal ta sai gwal tana ba da haya lokacin biki bi itfakar ulama afto da zaka akwai matan da suka isa shi sai gwalagwale su ajiye wanda take so ta yi biki shi ta zo ta karbi aro shi a bada kudi wannan bi itifak malamai za a fito da zaka amma wanda mace ta saye don ta yi ado shin akwai zaka ko babu zaka a malikiyance maza ma malikiya na gida suna gani babu zaka to amma jumhur malamai suna ce akwai zaka sun kawo dalili masu karfi wanda suke nuna cewa akwai zaka daya daga cikin dalilan wata mace ta zo da yadda akwai gwal a wuyanta ko annunta shi shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shin ana ba da zakar wannan abu to jumhur suka fa dalili kai mutum na son soki ifto da zakka wanda in ya kai kima dirham 20 ya kai nauyin kilogram na eh, gwal to yanzu mutum ba zai sani ba abun wuya matansa ya kai zaka ba zai kai ba shi ya je an auna masu sada shi sun san kiman awo yadda yake kai zaka sha je wajen awo suna da aunin da suke aunawa in sun aun shi a fito rubu'in kowane kilamu yadda yake sha fito zakansa na fata gane hmm. shi mai kuma to bam ji nasa ba naki muka ji neman mata haɗari ne a rayuwance a yanzu allah ya hana faskanci to amma shanin allah dama shugaban tarihi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen rayuwa shan giya da zina zai zama ruwan dare saboda mata za su yi yawa shagin namiji daya ma mata guda hamsin za su bi shi zai iya kowane namiji daya zai iya wuri mata hamsin ma'anan mata za su ninka maza kusa haka ma'anan da aka ce namiji kwaya daya za a iya wura ma mutum kowane namiji da mata hamsin wannan halin muke cike yanzu to mata fasikanci soki ne yanzu zina to amma la kuma ya kawo wa bala fitina na cutan kanjamu inda mutum bai ji tsoron Allah ba to akwai cutan da yake a kwance wanda shi zai kai ka lahira kuma wanda take da wannan cutan in ba ita ta gaya maka ba zakarinsa da Allah cewa bata da wannan cutan ni gano ne wata mace ta zo ta zauna ta ce malam na da tambaya a cikin jama'a shi ta ce amma na sani mangana ce sirri shi na kibanta shi muka zauna shi ta ce malam mutane sun fito suna neman da aure miji ne ya mutu amma miji ne ya sa ni cutan kanjamu yanzu ya mutu amma mutanen al'umma suna zuwa suna ne masa aure ne a kowanda na gaya masa macewa ina da cutan kanjamu ya ce ya yarda za aure ni haka tafi kuma abun mamaki wanda yake ita take fada cewa ina sai aure ta haka na san shi kuma ka ganta an ce da tana da cutan zaka rentse kuma cutan ya yi shekara biyar a jikinta da yake na wannan bala'in kenan shi ka je ka kwasu wannan cutan ka zuba ma iyalinka ka zuba ma kanka zaka je ka gaya wa allah da kai ka gaya wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah in ya kama mutum lokacin da yake kirki to she i mutu akan kirki ya danka mutum lokacin ke yake aikin banza akan haka za kama shi a kama aikin da yi na baya a ninka masa wannan shi ne shirin zina da abin da yake faɗa yana zina baya tuba kuma ga duka ga zagi to a ja a nemo a yi hulɗi wannan shi ya fi a ja nemo fansa a bari a rabu kamar yadda muka karanta na hulɗi wa shawan mace siffa 'yan akuya abu ne bai wuce mici daya ba amma bala'in ya fi shekaru fitan mani a ji daji bai wuce mici daya ba ka gama amma abin zai biyo bayansa za ka yi nadama babu irinsa a duniya shi sa komai a kiyaye kai kuma alhamdulillah addinin musulunci allah ya bude kofa fankihu mata balakun mina nisa masna wasu lasa urba wallahi a nan kasan ko baka da komai ciyawa kake sayarwa in kana son mace shi ka aura shi ne baka nemo daidai da kai ba ka je ne ka saya kofan biyu ke kana nema wanda take tuka mota mai makekin tabaro mai turanci da hausa biyu baka da sisi wannan zaka wara da kanka ne amma ka je islamiyya zaka ga wata gurguwa ta haddace a samawi da ahalari ka aura mana haya mace to ba yin wannan wannan shine tashi hankali eh kowa da abin da yake to eh wannan tashi hankalin kenan Allah ya sa gama lafiya na'am hmm. wannan yake cewa ba a so da akwai hoton da akwai sura gillille ba a so haram sau da hoto da yake da inuwa bitifakal ulama haram na sa daki yan tsana yanzu a ta ustazai wai su ba ruwansu shi su doki hoto yan tsana su sai ma 'ya'yansu in kana son zaman lafiyan kasu yan tsana ciro kai kai zama kamini amma a wani bai bi ka doki ayanka ka doki bebi ka ganin bebi da yaron ba a raba su to rahama na ba zai shiga gidanka ba don ka waye amerika ka yi karatu duniya lalace ka doki yan ka cika gidanka eh ba za ka yi ma Allah dole ba ya turo ma mala'iku a gidanka ka ba dalili Allah ya samu dace hmm. eh kana kusa da baki na'am malami ne ya hukuncin mijin da ya ce da matarsa a saki kanta ya sake ta alhali babu abin da ya haɗa su sai dai ya samu karai da arziki kuma na ce zai iya rayuwa da shi a yanayin da yake ciki a yanzu kuna jin malam kun ji rashin tausayi mutanen mu ko ina so ne a yi hul'i doki wannan kudin shiga kasuwa babun dariya ba ne abun tashi hankali ne tun da ya samu kare arziki gara ita da fitina ita ta je ta fansa da kanta dubu ɗari dubu hamsin shi fara kasuwa albashi ya samu kudi shi a wuri wata billahi lazim in kana suka gan cewa mace abun tosai ne ka duba 'ya'yan matanka ko kanninka da suke aure a so kuma kasu shi ka gwada ita mace abin tausayi ne ta je ta yi aure don arziki kare arziki ya same ka ka masa mata ta fansa da kanta ta je gida da 'ya'yan kanninta su zage ta kuma ba abin da za ta iya yi abba jama'a babu abin da ake kira rahama da tausayi ita mace me zaka iya mata wannan abun kai ba zaka mata tausayi ba zaka yi kuka ka ba ka cuce ta ka cuce rayuwanta tashi hakinta wala wata ta zo tana da 'ya'ya guda shida mijin ya mutu irin ganganin nata ina gan kuma bata da hankali kullu da hijabi garam garam ta zo ina gan bata da hankali ashe nowi ne mata yawa na ce ke ba za ki aure ya ce wani aure zan yi ba ta wuce shekara talatin da shida ba ko arba'in ta ce ni na gama aure waɗannan yaran suna aure na mata suna cikin bala'i suna cikin tashi hankali kuma a mu yana bukatar rahama haka aka wasafa manzo Allah sallallahu alaihi rahama ta kaka mutum ka samu kire arziki ka rasa yadda za ka yi shi ka tace matanka ka doki wannan kudin don ka shiga kasuwa da ka ji tsoron Allah baka sani ba ita matan ko ƴaƴan da ka aura karkashin su Allah zai maka arziki baka sani ba ka ce ita kar ta fansa da kanta duk abin da zai mata yi a je kotu cin da ba laifin da ya mata ta masa kar ta fansa da kanta amma je abin tausayi ta yadda duk miskina za mata raban ta ce za ta zauna ta kai abba jama'a wani irin rashin rahama ne a zuci allah ubangiji sa mu cika da imani ce ta yi hankura ta jira iko allah ta ce ita bata da kudi duk kotun da zai je je karta fansa da kanta iya sike ta sike ta na'am nan ai karatu ya wuce ban ce kowane irin yara za a yi kuri'a ba mun fahimta cewa karatun da muka wuce ita mace ce aka sike ta ba ta da komai yaro kwaya daya tilo she kasance uwan ina bukatanta miji ina bukatansa don hidima wannan haka nasin ya zo ku bambanta macinin to uwan tana cewa yaron shi ke dauka mata ruwa a rijiya uban kuma yana son kayansa to ana ake so a yi kura'a wa za wa ne yaron zai taimake shi ije rike shi wannan kura a gaban kowa ne a ce yaro izabi uwa ko uba a gaban kowa haka muka wuce amma uban iyaye akwai zalimai harara ma ya kashe yaron wani uban da mugunta da sharri amma wannan kare da mai bamce ko yaushe ba ne kar mutum zo wai su mata kwan su gane cewa an sake ta takwashe yan ta tafi miji shi ke da hakki rike ya in sun kai irin shekarun da za su shiga makaranta ko zai iya kula da su wannan haka aka fi so na fata an gane a kashe shi kumala to she mu fara karatu قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البغدادي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بنت يزيد بن السبت الانصاريه انها طلقت على احد رسول الله صلى الله عليه آله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة وأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. إيه. A ba ya tsallake ba a a su guda biyu ka sallaka a shalallah ilaha illallah an ba mun yi karatun mana a ji su guda nawa guda uku ma to zo ka nuna masa wajen da za mu tashi da to bismillah to bismillah an yarda ka ci gaba da karatun da musu hmm. قال حدثنا العباس بن عبد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجيب عن أبيه عن علي عن علي رضي الله عنه قال خرج يزيد بن حارثة آه خرج زيد زيد خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم ابنتي حمزة فقال فقال جعفر أنا أخوها أنا أخو بها ابنة عمي وعندي وعندي خالتها وإنما الكارة عمر فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حق بها فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا قال وعم الجارية فأقضي بها لجعفر تكون معك da kyau wannan karatun sacin da ya wuce mun karanta ko a shirya ban fassara ba duka ba abinda yake nufi irin gaggawa da son alheri da sahabai suke so jama'a na gaya maku inda dangi mutum ya rasa rainsa inda dangi dan waya bar kudi shi ka gan ana hada zumunci ana gaggawa aini ne nasa ai dan mu ne ai shakiki na ne ai li'abi na ne ya bari ya bari kantina kasuwa ya bari motoci to shiga gan an hadu ana fada dangin da za a hadu amma ya mutu mota ne ya kashe shi ya je lagos ya so dan wani abu kudinsa bai wuce dubu dari biyu ba jikiyar ya mutu to ana birnin shi kowa ya tarwasa ba wanda zai yi magana kai ana gan tun da ya kyankyasa ya sun kai talatin arba'in to sha sai lakum jini kuma liya jini a nan kisan guda biyu na akwai kisan farko da muka karanta shi ne ranar fatihu makka da an shiga makka ana fitowa she akwai marainiya. na shugaban shuhada hamza she yarinyar ta fito tana kuka tana cewa ammu ammu tana nufi manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana gudu ta shiga ta bar birnin maka ta je majina ita mareniya ce na gaya maku karshen rayuwa ya sawar shekara uku aka aka soko da aya ce wala ko bi isan kawafir da sahabai suna makka ya suna majina suna jihadi amma matansu wansu arniya ce kafira ce to da hamza ya bar duniya akwai matansa a makka da bayan allah ya sa ya mutu akan ya mutu akan ya an kashe shi a cikin gazwatun odu to ita yarinya da ta ji manzana sallallahu alaihi wasallam ya je bude makka to shine ta fito tana kuka tana neman cewa dangi su tafi da shi a nan ne zaidu ya rike ta zaidu ya je wajen manzala sallallahu alaihi manzala yana cikin kaima an je she manzala ya ce ana ko ana ana ana ana rigima she na ya ce shi zai kula da ita Zaidu bin sabi ce shi zai kula da ita ja'far danwan she na ya ce zai kula da ita kowa ya san menene rike maraya domin rike maraya to in ka shiga aljanna to akwai wurin da za a hada kai akwai firdausi wannan shine sikyan aljanna a'la aljanna a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to duk wanda yake rike maraya ko yana kyauta maraya to yana da nasibi a firdaus shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake kura da maraya ni da shi haka muke a cikin aljanna aljanna akwai wuraren za a hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wurin haduwa da manzan Allah mai kula da maraya za a bashi nasibinsa a firdaus ai aljanna wuri ne kasa kasa ne kama nan an ce afirka ne a can asiya ne a can amerika ne a can abin nan kaga yanzu saboda afirka shine jahannam na na na duniya eh daga 'ya'yan afirka je an dauko su a wuce da su za su wuce turai a zuba da su a ceku su mutu duk ne hakkin dan kadan shi ga mutu ganga ake zuba su a cikin ceku mutane nawa ne ka gani yaran mata da yara zuba su a ceku kuma ba za a daina ba gobe a sake zuwa ba za a daina ba gibi a sake kullum ne shan kama yan afirka za su wuce turai a zuba da su kuma suna kallo a sa danwansu a cikin jaka ya mutu kina a zuba da su to wannan shine tashi hankali tunda baka da shugabanni muna da kasa muna da komai muna da wurin noma muna da arziki amma mu ne miskina za matara ba duba halin da muke ciki jiya ma har bankuna za su yi aiki ne zuwa sha daya rufe goma sha daya ba gas ne za a zuba injina kowa na gira ta kusa durkusawa abinda duniya suke so ga mun lalace ya zami da kan na'am karfe daya ko karfe daya duk za a bari saboda gas babu komai babu wannan saboda muna nigeria ya zami da kan kastan kuma ke su tashi su shiga kantinan mutane su kulle kantinan wai an kama su lanna na ji wani tarihin da suke fada sun bani mamaki cewa ana kama kayan ne don ka shigo da wannan kayan domin muna da kamfanuka na gira, ana so a daina shiga da kayan domin kamfanin na gida su yi nasu wannan tunanin na ga in ba masu ilimi suka yi da wani ne fada zan ce lalle bai yi karatu ba wace irin tunani ne za a ce wai shan hana shiga kaya an hana shigo da kaya lokacin ne kamfani za su rayu kaddara yanzu ina wutan da kamfani zai raya ya sa kurin gare na hankalin mu ku kawo 'yan sana ku ce yaro bai bi ne daga gaske ya za a yi yanzu a ce ba shigo da kayan shim tafi sirara ina wutar da za ka fa kamfanin? kuma daga gaske kuke yi kasan sojiya shekara talatin da ya wuce shigo da kaza ake yi shi malamai sun damu da shiga da kazan ana sa hana da arkama shine shugaban kasa ya ce a kyale su doki in kasuwa masu amana shi ba su gyari aka shigo da kaji ana kiwon kajin yanzu ba wani mutum zai siyo kajin waje don kajin waje riyal goma ne kaji na gida riyal biyar shaka man ta shiga da shi to kuma ku ba da kudin ku ba da kudin a fara rayawa shi mun shawar mun tafi sirara ba wani kantunan su tashi wannan wani in tunani ne wannan kuma ya aka aka shigo da kayan har a cikin kasuwa ba yaran ku ba ne suke karba rashawa ba mun ba ce kara karbu haraji ba ban ce kara bi doka ba amma kar ku mai mutane mutane ku marde mutane zama fakirai kuma al'umman da suke nema abinci za su ci in kun sa sun talauce ba za mu zama lafiya kasan ba ni gano ne takarda ka rubuta tambaya wani ya rubuta tambaya ku don ku sani jami'an tsaro na san kuna tare da mu ku ba da shawara talauce al'umma ba alheri ba ne a kasan zaman kasan ban ce kar ku yi doka ba amma mutane sun shigo ku karbu haraji amma kulle kanci a yi banjo ce talauce haukace in zama dan fashe ba alheri ba ne mutum ne ya rubuta mu takarda ya ce malam na kashe mutum talatin suna cikin jinin jina-jina a gabana na kashe su guda hudu kuma na zuba su na na sare su ko na harbe su ba su mutu ba na bar su 34 kenan takarda aka rubuta na je lecture menene sababi ya ce ina da arzikin shekariya babu shi ya shiga fushi ya ce lokacin da ya kariya shi ya saki matansa shi ya shiga fashi ya ce to lokacin yanzu lokacin da yake min mangana ina da miliyan shida da mota ina sai dawo da matansa shi ne ke tambaya tubansa a nan kano yanzu al'umma wani yana da miliyan ɗaya miliyan biyu ku zo kulle kancinsa waɗannan sun talauce ya za mu karasa a kasan nan kamfani kamfani kaddar kamfani ba a shigo da kayan ina kayan da za a yi shana ba ku da wuta ku ce wai za a yi kamfani wani irin mangana ne wannan ai ce ina kunnin ka ce ina na nan ku ji tsoron Allah kuma yaran ku su karbo rashawa titi don me ba za a hana su ba mutum ya shigo da kayan kuma yi wannan wallahi mu shawara muke bayarwa in kun sa al'umma sun talauce wallahi ba boko haram ba za ku ga abin da ba ku taba gani ba mutum ya talauce ya zai je doki bindiga ne sai akan hanya ku bi al'umma sannu ku waye kan mutane ku farfado da kantinan ku ce gwamnati kamfani gwamnati ranta masu kudi mutane kirki a yi yadin da an an tafi rashi an dawo za a sayi shi a nan naira dubu arba'in naira dubu ishirin naira dubu goma amma an je kasa waje an dawo da shi kudin zai fi haka ku gani ba za a bari fita waje ba shawara muke bayarwa amma ku fara da abu da karfi to kuna rushe kasan ku ne allah ya san da wannan allah ya kiyaye sauraka rike marayu ba karma alheri ba ne yanwa wanda yake so ya hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabbai haka suke ganewa amma abin mamaki shi ga mutum yana da dukiya danginsa sun mutu ba abin da ya dame shi shi dai nafsi nafsi bakin kura ne shi dai ayansa to shi na suka yi wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mun yi karatun can manzo Allah ya fito fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam mun karata hadisin can ba shi mun maimaita ba shi anan zaid ya ce ana haku biha ana kharajtu ilaiha wa safartu wa kadamtu biha wanne nuna cewa lokacin an je wani an je wani wuri ne kusa da makka shine zaid ya je ina fitowa shi yarinyar ta bi shi wannan ruwaya da yake nan amma ruwaya biyu birnin makka ne an je lokacin fito makka ne yarinyar tana kuka shi zai da ya rike ta wannan an koro su fa haraga nabi sallallahu alaihi wasallam fazar ka hadis shi aka ambato ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kala wa amma jariyatu shi manzo Allah ya ce kaga yarinyan nan fa akdi biha Ja'far yace ya ce Ja'far rike rike ta takunu ma khalataha domin kanwa mahaifiyanta tana karkashin Ja'far wa inna ma khalatul ummu al um ya ce ita inda kanwa mahaifiya ce to tana matsayin uwa ce to sai da rahama ita asma bintu humais tana da tarihi mai kyau matan matan jafar ita ba su yi hijira da wuri ba ita da hamza jafar ita da jafar sun daidai habasha ranar da suka yi hijira suka dawo shi ta shiga gidan manzana sallallahu alaihi wasallam shi ta tar da shi na umar shi shi na umar ya ce lokacin an ci gaba an ci nasara su kuma sun daida can shi shi na umar yake mata wasa cewa ai mun riga ku muna tare da manzan laji ne ya ci gaba ku kuna habasha to abun ya dame ta shi ta ce ai za a fada mana haka kun zo manzan la sallallahu alaihi wasallam koya maku ajini kuma yana ce da fakirin ku mu muna kasan arna ba ku mana duwa wallahi ba zan ci ba zan sha ba shi na gaya manzan Allah abin da ka gaya mu shi ta zo ta gaya manzo Allah cewa ga abin da Umar ya gaya mu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mi ka gaya mu ce ga abin da na gaya mu ce manzo Allah ya hawo minbar ya ce mutanen da suka zo ana kira su yan safina yan yan yan kulukule wanda suka zo karshe shi manzo Allah ya ce su su ya fi wanda suke tare da shi shaka di dadi asman ita ne ita da mata hamza da ita shakikai ne ita ne tariki yar Allah ya samu dace wannan hadis ku doki alkalami isnadin sa sahihi ne hakim ya inganta shi imam zahabi ya inganta shi wannan hadisin sahihi ne da hanyoyi daban-daban Allah ya samu dace mm. na'am shemek mu قال حدثنا محمد بن qala inna khalataha indahu wannan hadisin kamar yadda ya wuce ne shi ma sahihi ne manzo Allah ya hukunci cewa kaga ba wajen da ake jin tosai kamar dangi uwa suna da tosai suna da rahama dangi uwa kanwa mahaifiya daidai kamar da mahaifiya take inda tana da kirki balma sun fi ji tosai wallahi kanwa mahaifiya tana da tosai ai kowa san da wannan don muna yara kanana in ka gan yunwa ya kama ka ba gidan da kake nufashe kanwa mafiya gogonka ita ne za ta sa ta doke ka ta maka wanka ta ce da ka ci ka huta da rahama da tosai zan iya tuna na yaro na da wani ciwo ya dame ni muna kan mangoro na kan ice mangoro haka na zaune ciwo yana ta fama da ni kanwar mahaifiyata ta zo ta zagaya ta doko ni ta shiga da ni daki ta mu wanka ta samu liga ta bani abinci na ci ba zan iya mantawa ba wallahi eh wallahi waɗannan mutanen sai ne da rahama ne ba zan iya biya su ba wallahi abun Tausayi haka suke so mutum dangi shi ka kuma wajen fuskar mace abinda ake mangana kenan nan allah ya samu dace na'am قال حدثنا الله بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تبع تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عم فعملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم kagin kisan guda biyu kenan wanda na gaya muku ranar رانا ranar fatuwar makka ne aka yi wannan na fatan gane ike cewa wannan sanadi amma ku gyala hani'a ibn hani'a wa hubairatu ibnu maryam mutakallim fi shi sa wannan hadisin shi da ya ce na an isra'il an abi ishaq an hani'a wa hubairata hani'a la yi yurafu hada majhul ne in ji imam shafi na fatan gane shi kuma hubera ibn maryam mastur ne mastur ne in ji hafiz mun hajar ya ce mastur ne duk akwai manganganu a kansu to amma yi mutaba da wannan hadisan malamai sun yi mutaba jisun shi sa imam turbi zai ce hadisa hasan sahih abi mutaba a yi mutaba a wannan hadisin wanda ke son kare bayanai da kuma eh, al'irwa na imam eh, albani an ji kansa babban malamin mu ya yi bayana kan wani sanadin eh, ban rike ba dan jarida na dan hawala ka za a gane to wannan hadisin dai in ji tirmizi ya ce hasan sahiha kuma hadisi ya tabbata wannan da hanyoyi daban da mama hani'a eh, jahalansa la yurafu khala da kuma ibratu ibn maryam shi kuma mastura mastur ne na fata an gane wannan zancen to wannan hadisin na ganin ban da wannan lafzin akwai lafzin da ya tabbata a wannan kisan yana cikin buhari ba zan iya tuna ba in an koma buhari za a gani wannan kisan ike cewa amma ba da wannan hanyar ba tunda wannan jikar yake sai sha ya ce lamma shi yana liki ba lamma haragina min makka yayin da mun gama abin da zamu yi a makka mun fito zamu tafi majina tabi'atina bintu hamzat she yar hamza mareniya tana bi mu tunaji tana kira ya ammu ya ammu tana kira manzo Allah papa na papa na domin hamza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sha nono daya shi sa lokacin da ake kwadaita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai auri wannan yarinya albaiti sun ba da shawara manzo Allah auri wannan yarinya na hamza domin a share ma hamza marayan hawaye shi ce ai ita kanwata ce ya ce yata ce na sha nono da baban ya eh, sun sha nono tare da hamza wanda shugaban shuhada babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sa manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam sun sha mama tare ya ce ca sa addani da haka ba zan iya aure ta ba hmm. suke cewa ya amu ya amu fatana wala ali shi ali ya rike kayansa abun tausayi to da ya rike fa akhza bi yadiha wa qala dunaki bintu ammik kalmati dunaki na fatima ki na kuce dunaki kalma dunaki rike ungo kalma dunaki fatima ne binta rasulullah da shi na ali ya rike ya doki yarinyar shi ya ce na fatima rike ga yar faffan kirke fa hamalata ha kalmar domin hamalata na na fatima ce kar ku bari jumla ce an boye sunanta kalma dunaki ma na ungo rike shi na ne ke gane na fatima haka shi fahimalata fatima to shi ku kaddar fahimalata fatima faƙasar khabar shi koro tarihin baki daya kala wa kara ja'far shi shi na jafar kuma ya ce shi shakiki shi na ne wanda ya girma shi na da shekara goma ya ce ibnatu ibnata ammi ya ce ai dan yar fafada ne wa khalatuha shine asma bint kumais tati ta ne tana gidana faqada biha nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce to na fatima ku yi hankuri kai da shi na ali da zaid ku yi hankuri ku bawa jafar saboda ka abin nan kanwa mahaifiyarta tana karkashin aure abin nan abin nan karkashin jafar wakala shi manzan ya kawo jumla ya ce alhalatu bi manzilatu um ya ce gogo tana daidai da uwa to sai da rahama haka suke Allah ubangi sa mu rike zumunci Allah ya sa mu tosaya ma dangi mu tosaya ma marayun da muke riso rike marayu ba karmu alheri bane yan wa karatu amfanin karatu inda ba ma yi mu waiwaye mu ga duk dangi wanda muka bari na marayu mu kula da su ko ba za mu iya rike su ba mu tosaya masu mu kula da shi sha'anin makarantarsu mu kula da lafiyansu mu kula da rayuwansu alheri na gare mu mu ba mu san lokacin da za mu mutu ba haka sha na Allah yake to ina gani ban sani ba lokaci yayi ko mu kara eh to kara a jisi daya na'am babu fi قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البرهاني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. باب في عدة مطلقة da an gaya maka wani ajisi ne wace dalili ne an ce an saki mace ta yi idda da babu idda idda babu a ta yanzu wasu afirka ta yamma ba san idda ba akwai garrukan da ba san meye idda ba haka ake azube mutum ya suke matansa yau gobe za a ji shi wani yawara kuma musulmi ne hayaye <laughs> eh. <laughs> a rayuwa shi ka shiga duniya zaka gane zance a idda ba san shi ba wai idda wata mace a sake ta ta yi idda babu wannan idda ba sai ne ba ta yanzu kasashen larabawa abinda ake so a koma kenan kwanan nan wata mace a 'yar soja sojan ta rubuta jarida cewa ba gan dalilin da mutum ya mutu a ce matansa ta yi idda wannan gidadanci ne ai mu gode ma Allah shi sa 'yan zafi na su yadda duniya ta kai kasashen larabawa yanzu a jaridunsu da rayuwansu kamar sun gaji da ajinin ne musamman 'yan jaridun nan su ba su san ni'iman da suke ciki ba suna neman irin rayuwar da muke yi to sannunku ku ku zo ba rayuwa ne na dabbanci ba ku zo mutum yana kasan sojiya yadda ake yi igan bai ma san niman da yake ciki ba bismillah inda da fujuru ne da a yi abin da aka ganda man bismillah ku shigo mm. ko dabba ne ko miji ne matansa ta mutu yau a ci a daura aure ba zai iya ba allah yake cewa idda ma yanzu abin da ake rubuta jaridu kenan shi sa majalla irin jaridu na kasashen larabawan kana jinsa za ka yi mamaki wanda nan kasan yadda muke zaune ba wanda zai buga kirji buga wannan me yasa yanzu mu demokrasi ake yi ko arne ne ina irin nigeria ya san ya taba ji lokacin zabai ba zai iya komai ba to kasashen larabawa tun da mulki ake yi da wansu diktatori yan ilmaniyu makiyan aji ne wanda suna gani a raba jini a jina yi sha masallaci a mara yawa je can karshen duniya ko nan na aika yi taro imarat wani ya fito wai profesa ne ma gani na zazzare da ya ce wai ku masu ajinin kun ce mu yi shara mu yi shara'a to sufanci za mu yi ko wahabiyanci za mu yi ko shi'anci za mu yi ko kyale mu dan allah karara suke allah karara ajinan Allah ne kake rarabawa saboda sananin jahilci ba san qur'ani ba Allah ne ya ce ayi shi an ci ko Allah ne ya ce ayi sufanci Allah ya ce ayi wani izalanci Allah ya ce fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasulih yanzu babu ajinin kenan to saboda kin Allah kin Allah ba su son ji zance musulunci kuma wallahi yanzu kuma za a yaji ne Allah wallahi Allah bai ba zai fasa da jini ba har annabi sai sauko yanzu za a yaji ne ilhadin ya yawa wanda suke cikin matan da suke cikin ni'ima ba sani ba to saki mace ta yi idda wata ni'ima ce idda me laifin zai bambanta maciki da mace take da shi da auren za ta ji ta yi a'a yanzu mace mijin ya mutu a ce ta je ta aure ba ta yi idda inda akwai ciki tare da ta fa shi ta je ta ba wani ki wannan she ce haddasana ku gyalai kalma suleiman ibn abdulhamid suleiman ibn abdulhamid albaharani ku gyal tukulli mafi an yi mangana kansa game da hifzinsa tukulli mafi lakin okadi tubiya ayi muta mutaba a jisinsa she ismail ibn ayash wanda imam ibn munzir ya ce mutum ne da'ifi ne ba wanda ya san shi ba wanda yake malamai sun kyale hadisinsa in ji imam ibn munzir haka ya fada shi ismail ibn ayash to amma maganganu imam ahmad da buhari sun ce ismail ibn iyash inda dai ruwayansa ne a wajen yan sham kasan sham ya ruwaito a jisin aka ruwaito a gunsa a jisin rana yake kalo yake amma ya bari kasan sham to a sa da'ifi ne to wannan shine rajin kauli Allah ya sa kuna fahimci karatu na, wali Allah ya sa abun daidai kuke ma'ana ismail ibn ayash da'ifi ne in an ruwaito a sa wani wuri ba kasan sham ba amma duk ajisin da aka rawaito shi a kasansa gudan sham to ajisin sahihi ne to wannan ajisin kuma daga sham aka rawaito shi wannan ka'idan imam ahmad da imam buhari suka kawo wannan to amma imam munziri da ya zo shi ya da'afa shi mutlaka to duk wanda ya zo ya gan wannan ajisin ya kalli kalamu munzari shi kawai da'afa hadisin wuce saboda ka yi kokari a ringa tara sanadi don a gane kiman hadisi yan wa ba a yanke hukunci da rajin karatu shan tattara sanadi to don haka wannan ajisun shi suleiman ibn abdulhamid al'atukulli mafi to amma ajisi na da mutaba da wannan ba ismail kuma ibn iyashi wannan ruwayan daga cikin shamiyu na ajisun saraka kurubta ajisun isnadu sahih kuna gane wannan karatun mun gama kenan ajisun hassan isnadu hassan a ai wancan mutum shi ake mangar mutabansa amma hadisin kalo yake ana gan shi shi Suleiman ibn Abdul Hamid in ya rawaito hadisi tukun mafi ba za a karba hadisi shayi mutaba to kaga mangana shi ake mangana nan amma hadisin sanadin sa sai ka ci hadisin Hassan ne na ba ta ka gane wannan daga ya ci hadisin Hassan bi mutaba duka fada me yake nufi haka da ba ba ba ba idda na ga muku Afirka ta yamma akwai wuraren da babu idda an saki mace yau shi ta koma gidan eh, eh, saurayinta da da eh, ike santa ana sake ta yaushe ka ji ta tana can ta tara kayanta tana can ba zance wani idda ba komai irin wannan rayuwar dabbanci ake son koma ita asman binti yazid ibn sakan ansari annaha hatulikat ala ahdi rasul sallallahu an sake shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun li mutallaqati idda da rayuwan ba idda fa anzara Allah azza wa shi allah ya sauko da aya na idda amma mangar ba za ku je akwai akwai akwai cin karo ba shin babu idda yaya allah ya zo ya ci talak marratan fa in saku bi ma'rufi aw tasri bi ihsan kun san da ana saki sha dawo da matan ana saki a dawo da matan a ta saki barkatai to saki barkata shi Allah ya ce to daga yau saki biyu ne an kara uku an rufe kofa to shi lokaci akwai idda ko babu idan ba iyaka ne zan ba da littafi wanda ya kawo mana wannan don ba zai yi ba a nan ya ce babu idda kuma da kuma saki ake ya barkata don ga dawo da ita shin akwai saki ne babu idda in ba sakin in sakin babu idda ya ake dawo da su wannan zan ba da littafi kun hangi abun don karkaji kana karatu wani maka attack ta ce babu idda lokacin jahiliya to kuma qur'ani ya ce at-talaqu marratan fa imsaku bi ma'ruf aw tasrib ihsan saki ake yi goma ma a dawo da matan to in ba idda in ba zaman jira ba ta kaka ake dawo da ta ake saki ba iyaka to a bincika zan ba da littafi in allah ya da wanda ya kawo bincike mai kyau ma wanda na masa alkawar su ringa tuna mu na bata kun gane wannan to wannan ya ce wannan daga wannan lokaci aka fara idda fa anzalallahu azza wa jalla wannan idda iddatul talaq fa kanat awwal ma unzilat fiya idda li mutallaqa zai yi ana kayyada talak iddan da za a yi ginin da za a yi ne lalla shi ake kira a idda talak na gini uku ake mangana bincike zai nuna saboda ba lokaci na sake ku ne don ku zo ku yi bincike don iza mana a karu akan wannan ina gani a nan za mu saya ya Allah muna roƙonka ga wata ramadana Allah ka tosaya mana ya Allah ka tosaya ma kasan mu Allah ka tosaya mana Allah ka tosaya ma kasan mu shugabannin mu Allah ka rike annunsu wanda za a ransa da su ranar juma'a ya Allah ya sa su tosaya ma bayan su tosa ma bayan Allah kuma mutane barayi a cikinsu Allah ka shirye su ko ka fito da su a ciki wanda kuma za su ji tausayin bayan Allah ka tabbatar da su a hanya madaidaiciya kuma ya Allah muna roƙonka sunayenka kyawawa ka samu cika da imani kuma ku roki Allah a cikin wannan watan bala'in da ake cikin kasashe musulmi musamman yaman da syria da iraq a roki allah allah ya ba mu zaman lafiya domin zaman lafiya shine abin da yake akwai kuma ligingimu akida allah ya shirye mu wanda suke dawa da akidan banza allah ubangiji kare mu da sharrin su wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa ya